الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيتشي بعد كراتين لتافين الحق المبين إن نيتشافو قوي نيتشافو تتاتشي 2017 كالينا ميلادية وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يقول سمعت حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم الحديث الثاني ومئة والمئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري ومسلم الحديث الثالث والمئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم آل الكتاب فقولوا وعليكم رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون رواه مسلم الحديث الخامس والمئة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم الحديث الحادي والمئة حديث يا شتسميني عن عوف بن مالك رضي الله عنه دقاء حديث عوف بن مالك يصفو جهدان من قال sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi sallam gawwa na fice yace ce annabi muhammad sallallahu alaihi sallam wa salla ala janazati yaqulu annabi ji salla ya kun janaiza bi ce ga Allah ma gafirin da wa Allah fa bi kunne fa bi zanne warhamuhu Allah guyu afu anhu Allah fa wa afihi Allah yula Allah yulafiya Allah wa akrim nuzulahu allahu jina cimba wuci kwawi wa cimba wangi wa wasi mudkhalahu wa gaji wa ji ya banu daga yu. wa gasiluhu bima in allahu ufunu unna ya uli tsatsa bima in da nuwa wa saljin da kankare wa barad galbe ya kwai wa nakihi min allahu uli daga bicicin kama yunaqqa thawbu labyad min dana kem na elitu wa boku daga shikonu wa da daran hairan min darihi allahu sunwayu na naji alkhairi ga nuna nana wa ahalan hairan min ahlihi da zai na ji alkhairi ga zai nuna na jina wa zaujan hairan min zaujihi gangani da imi ko na ji alkhairi gan imuna wa qihi fitnatul qabr Allah gungwa daga fitina kabaro wa azabin nar wa ma gungwa daga azabayan eno rawahu muslim imam muslim ga wudu. wale ga yana hadisin ne wuna wallahu ga ga ga sannan janaiza mini addu'a na, wa bana mu ba addu'a na Allah mafi lawar hamu wa fa anhu ko wa afihi wa afihi nuzula wa hadda karshe hadisin na mu wai lawu ke dai du baga fara bai ce zamu ba rama bai tsoye ce zamu ba ya fi wa gangani bai tsoye ci hadisin na mu wai ke lawu ke dai zando ci ga zinjo wuci da kabari kabari a ji alkhairi gaije yunin ni ma ji alakai da gaiji ya zanuci zannoci ma ke ya zuijo amma kabari a biyu gajiyo E ebogo ni ma kabari gaskiya zaben kabari mai gaskiya ka kugi da zaben hadisin na biyu wani lawu ke dai fiti ne kabari da ba a gito zaga kabaro zice ciwoyo ziya na biye wayo ko ki kibiyo ki mai ajini na wafe jina wani hadisin na mai ke lawu ga zabe na yi gaskiya a yi mani jigan gani mutu ce gumi ga zabe rawa muslim al-hadisu sani wal mi'a an anas ibn malik radiyallahu anhu annahu marra ala su ni gungwaji zaka gigan fasallama alaihim wuci ja sallama au kwan mugan mu ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam afi ya fa'alu wa nufi jani rawahu al-bukhari wa muslim kana hadisin ne wuna zanu sai gwaga wuci ne gizakan gijiye wake waji sallama na nadamini ba wuya bi muhammadu hadisin na mai lauga ya zuga sai le ciye mu ya bane da ni ga le ciye na na nawa ko hadisin na be mu wai ke lauga sahabi je sanabiye nga mala na na su bin maliki jiya ta ga ga da su wai ke ga zaga anabi jani ni ko ji ganya ko hadisin na be mu wai lauga musulunci o emi sai sallama ji yóò jìjì sọ́lọ́mọ́ kọ́ ọ̀gá àti kúbẹ̀ làṣí tó kúbẹ̀ yídí tó kúbẹ̀ to tó ti ewó náà tó ń jẹ ẹ̀gbó elúgba kí o elúgba sọ́lọ́mù ṣùjò látọ́dù kùnú jẹ̀mẹ́ta àtàtù mìínú yà lọ́ àjẹ́nà àtẹ́gá ìmáàlì jí wọ látù mìínú àtàtà ààbò ẹ̀má jí ìmáàlì náà gómìnà àtẹ́gá ìwádòjì àwọ̀lá abẹ̀lúkùn aláṣẹ ìzáfà àtúmọ̀ tàbátù yàrá mi lẹ́nu na afṣù sàlámà bẹ̀rẹ̀ náà kún ẹ̀fẹ́ ka aljanna sallama ajin salamun alaikum bima sabartum fani ma ukuba da ka na masa kwajani ta annabi adamu nan wa gogar da ba malaika ne jo da nan o la ji sallama bin sallama wuce ga mi sayo ga mai mi sayo duriya waju ko ji ga ne ko Allah ya samu dace al hadithu salisu wal mi'a hadithu ya shi sun da wuta an anas ibn malik da ba anas ibn malik radiyallahu anhu fakul yadan mi qala wa qala rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam ga idza sallama alaikum alul kitab ko alul kitabi ga alul kitabi mishan jigaje sallama fakulu ya gaje ga wa alaikum lu tabatu ya tuma rawahu al-bukhari wa muslim wa liga hadisin nan wa laugan mishan jigaje sallama yazo dikiyo yazo gagan wa alaikum ẹgbẹ́ ni ẹni ẹni mission yìí bá báyà níbi yahudi ẹ̀mán àgbàgbà alùkìtà yahudi bẹ̀rẹ̀ nà sọ́ọ́rẹ́ náà yìí sọ́lá sọ́lá aleikum a zùn aleikum náà ìṣà ti gá aleikum alaka masiba bala'i ajali tutu pata olu tabbatu ye e, lamarin gáyé ko amma ga ya ta cewa lamarin ga ji ciyo ga yi ga anabi awa lamta suna ma kalu anabi yawon yana gana da kenan anabi ga wani nan ya gani ga wa alaikum na son wuga na so kwa goye na wuga ci abu na amma na so aga ci na so kwa goye wuta ga ji gani ko a ji to now yahudi ya ga ga assalamu alaikum kuje assalamu alaikum ga

bi salat e ga ce yahudi be nasara ji ki jima sallama jima mun bi ga hadisin ke da be mun ji mun ce mun le mun ji e ja sallama e ne ba ala be jo e je ya wa ji no kan da ce ga e tubo ko mun gane al hadith rabi wal mi shi sun ci atu guni ana abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ga annabi sallallahu alaihi wasallam wafi in ga aji daidaitawa ta ciyan rakun yubo kharijan ila safari wuce azu ya dashi kabbara salata waje takbir zubuta sun makalin caji gan subhanallazi da lana hadha ni ta su tabbata ya sun yi ko na jali ta yin yanayi na wa ma kunna lahu mukrinin ima da iko na mana yi fiye ga yi dai yi kuyi wati ba wa inna ila rabbina lamun kalibun ya ba sai ci maga yaje badalo rawahu muslim wale ga hadisin nan wala go ga tura ku ko watu watu doko ko ta a ta tabi ko watu mashin ko wa da mota ko wa da fiti kiwa ka kiwa jin waje Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi na hadha وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون addu'a na gaya addu'a na annabi sallallahu alaihi wasallam ma jinwa ya zaga tuyin ya zaga lazan wa jiki na wa ba nan amma kawai lanwaci motsa daga wa alakin fati a sa'ad al-fati ji ga ga wa fati a sa'ad al-fati ngejo yanayi ba wa alibi na nan khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh eh a ah, wani ga asiyo ti tare ce wa dinga ga sakara lana haza mane ya tunan jin halittu ya wucu layi ce kontrol wani kagun sako ne kontrol da ba wuce shi ya za an yi wani ya tura lo za an yi ne amma a nufin zaka kan yi ba nuna ga rakun bicin haɓe ciki ni a gudun kin gane ki rakun ga zuwa lagin na su damu a lokacin alhadisu sami su wani mi'a ana bi umama radiyallahu anu kala ga kala rasulullahi sallallahu ikra ul qur'ana igba alkur'ani fa yin na wuya ti yau mulkiya mashafi an liya habi ibina alkur'ani abin falikiya ne a tangwaya zabuji alega hadith ne wani lawu rawa muslim ko hadith ne lawo ya ce falalen bayan alkur'ani hadith ne mai ke lawo ga ya gwatan dabo mini lole alkur'ani ma tangwa azunya tangwa annabaja tangwa walija tangwa yi zaka yi da jajin hajjali kami a jin bali gina a tuma jiki mu a tuma tangwa mu ya bugu ya gwatan gaskiya ya ga nan mutazila biya wariji ga shayin karu ya gwatan jinan jiki a yin jideriya mu yegi sai gwata mai bai sharati sai ta shiga mu wuce yarda ji wa make yi bi tauhidi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka